الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته وعلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau biyu ga watan Rabi'ul Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 21 ga watan 11 miladiyya 2017 a wannan masallaci namu Masjidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah domin ci gaba da darasi a cikin littafin al-Ubudiyya wallafar shekul islami wani taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shi ne arba'in da 48 malar ibn taimiyya yana mana bayani akan soyayya ita ce asalin bautar allah subhanahu wa ta'ala san allah shi ne asalin bautar allah maɗaukakin sarki to shi ne sai ce fa inna min tamamin hubbi lillahi an la yuhibba illa man yuhibbuhu allah fa inna min tamamin hubbi billah lallai daga cikin cikar soyayyar da ake ma Allah Allah yuhibba illa man yuhibbuhu mutum ya zama kai ya su wani sai wanda Allah ke son sa daga cikin cikar soyayya ta Allah madaukakin sarki da bawa ke masa to kada bawan ya so kowa sai wanda Allah ta'ala yake so in Allah ya ce yana son wani ko kai ma ka ne in kai masoyin Allah ne ka so wannan amma baya yiwuwa ka ce kana son wani kana son Allah amma kuma ga wasu bayin Allah da Allah ke son su kai kuma ba ka son su fa idza ahbabta ma la yuhibbu kanat al mahabbatu idan ka so waɗanda Allah madaukakin sarki baya so soyayya ka ta zama tawayayya ba cikakkiyar soyayya ba ce ka ƙa'ida ita ce waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ce yake su yana da waliyansa waɗanda suke da matakai daga cin auliya Allah akwai as na akwai a shuhada akwai a salihun waliyan Allah waɗanda Allah madaukakin sarki yake son su yake jibin tallamarinsu to mataki mataki ne siddiqai sun fi shuhada shuhada'ukum hula, haka matakin yake domin mataki na siddiqiyya shine matakin da ke biye ma matakin annabta ita annabta ba a samunta da yawan ibada Allahu alamu da ya risalata Allah shi kaɗai san inda yake sanya sa. iyaka idan Allah ta'ala zai zaɓo wani ya zama annabi ko zai zama manzo to tun yana yarinta Allah zai tsare shi irin abubuwan da yara suke aikatawa marasa kyau ko matasa suke aikatawa samari to Allah zai tsare mutum ta yadda in ya zo yana da awa mutanensa ba za su rika masa guwan abin da ya gabata ba domin ɗabi'ar ɗan adam ita ce shi ɗan adam zai yafiya ko da ba shi aka ma abun ba mutum tsohon marajin magana ne sai ya tuba Allah ya karɓi tuban shi kuma ya gafarta mashi amma mutane sai su zama su ba su yafe mai ba Ko ba su nema laifin ba to daga da an yi wani abu sai su rika tuna ma mutum sai su ce ai kai da kai da kake kaza da hmm? sai su ce kai da kake kaza da wannan shine ake ce masa Allah madaukake sarki sai ya tsara annabawansa in Allah zai aiko manzo to tun yana dan yaro sai Allah ya tsare shi hatta irin mugun wasan nan da yara suke yi annabawan Allah ba su yi suna yara annabi sallallahu alaihi wa sallam a tarihinsa a sirarsa duk irin abubuwan da yara suke yi baya yi miyagun abubuwan da ake na jahiliya baya yi Allah ya tsare shi to sai mataki na siddiqiyya shine matakin da yan gaba gaban annabin Allah zaɓaɓɓu a cikin mabiyan annabin Allah su ne Allah madaukakin sarki yake ba su mataki na siddiqiyya kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya samu wannan matsayin a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mataki na shuhada'u shuhada'u suna da yawa amma manya-manyan shuhada'u su ne waɗanda suka je fagen fama na ɗaukar kalmar Allah aka kashe su a can amma nau'ukan shuhada'u suna da yawa sannan sai salihu sauran bayan Allah wanda kila kana iya ganin su makarena. rena amma da za su rantsi yau dinnan da ake cikin kaka ba damuna ba su rantsi su ce wallahi za a yi ruwa yau a zariya saboda Allah mana ku suke ke kunyata su sai sa su a yi ruwa sai ya saukar da ruwa to shine son irin waɗannan da kuma san ayyukan da Allah ke so to wannan ita ce soyayyar Allah madaukakin sarki amma abinda Allah baya so kai kuma ka ce kana so kuma ka ce kai masoyin Allah ne to wannan iddi'a'i sunansa iddi'a'i sunansa da'awa sunansa kawai iran magana da baki mutum ya faɗi kuma kowa zai iya yin wannan wa amma qada'uhu amma hukuncin Allah madaukakin sarki wa qadruhu da kuma ƙaddararsa fa huwa yubghiduhu wa yakrahuhu Allah madaukakin sarki na kin wannan kuma Allah bai yarda da shi ba wa yaskhatuhu kuma yana fushi da wannan Allah ne hukunta abu kaza zai faru yanzu duk saban da ake yi a duniyar nan kowane iri ne Allah ya hukunta ayi amma bai so shi na ake ce masa alƙabaul kauni in kuma alqadru ne alqadrul kauni abinda Allah madaukakin sarki ya halitta amma baya son wannan abu baya san shi amma ya yi ne domin jarabawa ya ga wane ne zai ci wannan wane ne kuma ba zai ci ba Allah ya halicci sabo dan ya gwada bayansa waye zai ki zuwa ga saban nan waye kuma zai je shine liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da to daga Allah madaukaki zaki shi yake hukunta komai shi yake kaddara komai amma kuma ababen da suke munana Allah baya son su kuma Allah bai yadda da su ba shine wa yaskhatuhu kuma Allah yana fushi da wannan abin in an yi wa yanha anhu kuma yana hana a yi. ayi shine alqada'ul kawni da alqadrul kawni da ka ce wai kai duk abin da Allah ya halitta a duniya ko ya hukunta kana so kaga wannan hauka ce kamar yadda aka faɗa mana a baya a'a abubuwan da Allah ya ce yana so in kana son ka zama masoyin Allah to su ma kai zaka su zaka so abubuwan da Allah ce yana kin su yana hushi da su yana hushi da masu yin su to kai ma in kai masoyin Allah ne zaka zama kana kin waɗannan abai baɗan kuma ba son su fa illam uwafiqhu fi bughdihi idan ni yanzu misali ban dace da Allah madaukakin sarki a cikin abinda Allah yake ki ba wa karahatihi kuma abin da bai yadda da shi ba wa sakhtihi kuma da Allah ke hushi da shi lam akun muhibban lahu to ban zama masoyin sa to daga sai ka zama kana kin da Allah ke ki Allah yana kin kafirci yana kin kafirai Allah yana kin fasikanci yana kin fasikai Allah yana kin munafurci yana kin munafikai duk abinda Allah ya ce baya so to in kana son ka zama masoyin Allah na gaskiya wanda ya cika ma Allah bauta to dole ne ka zama kana kin waɗannan abubuwan waɗanda kuma ya ce yana so to dole kai ma ka so su wannan shine shari'a bal muhibban lima yubghidu mutum ya zama yana son abinda Allah ke ki kenan ko a mataki na yan adam ai duk abinda masoyinka yake so kai ma zaka so abinda yake ki kuma zaka ki sannan ka zama masoyinsa amma ka ce kana son shi amma kuma kana kin masoyinsa kuma sannan kana son makiyansa to ta yaya za a ce kai masoyin shi ne kaga babu soyayya a nan fattiba'u hadhihi shari'ati ga bin wannan shari'ar da Allah ta'ala ya saukar da ita a cikin alqur'anin sa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam wal qiyam bil jihad biha da kuma tsayuwa domin ƙoƙarin yada wannan da wannan shari'a da matakan jihadi da aka sha mana bayani min a'zamin furuqi wannan na cikin mafi girman bambance bambance baina ahli mahabbatillahi wa awliya'ihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu tsakanin ahli tsakanin masu tsakanin waɗanda suke soyayyar Allah wa auliya'i kuma masoyansa na yuhibbuhum waɗanda yake son su wa lahu kuma su ma suke son sa wa man yadda'i mahabbatan Allah da kuma wanda yake ikirarin shi masoyin Allah ne kawai a baki kawai tsayuwa a ga ka tsaya tsayin daka kana tsara shari'ar musulunci kai akan kanka a rayuwarka kana aiwatar da abubuwan da Allah ya ce a yi tun daga abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi suluki abin da ya shafi ɗabi'u kana ƙoƙarin bin abin da shari'a ta ce a yi sannan kuma ka tsaya tsayin daka kana gayyata wasu su kana ba kuma shari'a kariya to wannan ke nuna cewa kai masoyin Allah ne a gefe guda shi kuma wanda kawai a baki yake faɗi amma shari'ar musulunci ta yi dama shi ya hagu to kaga wannan tabbas bambanci ne wanda yake balo-balo a fili wanda babu wanda ya isa ya musa shi domin nasosan alƙur'ani da hadisan annabi sama su ne suka tabbatar da haka naziran ila ummi rububiyyatihi shi wannan wanda ya ce kawai yana san Allah a baki naziran ila ummi rububiyyatihi yana mai kallon gamewar rububiyar Allah wato abubuwan da Allah yake aiwatarwa a duniya yanzu misali ai daga cikin rububiyar Allah akwai azurtawa yanzu duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta ya bashi dukiya Allah na san shi ne sannan duk dukiyar da ka ganta a duniyar nan ai Allah ke ba da ita ko to Allah na san ta har da dukiyar sata da dukiyar da za a saba ma Allah a yi fashi a yi kisan kai a same ta da Allah na santa mun gane to kun ga wannan bambanci ke ba aw muttabi'an li ba'd bid'i ko kuma ya kasance mai bin wasu bid'o'i al mukhalifati li shari'atihi wanda kai tsaye suna cin karo da shari'a Allah kaga bambanci tsakanin mutumin da ya tsaye yake tsara shari'a Allah da kuma wanda kawai abaki baki yake faɗa sannan ya ɗaukan makansu wasu bidu'o'i sallarsa ta bidu'a ce rayuwarsa ga baki ɗaya ta bidu'a ce to kaga suna da bambanci tsakaninsa da wanda yake bin shari'ar musulunci sau da kafa a aikace kuma yake gayyata a yi kuma ya tsaya tsayin daka ya jure a kan sai ya ga an yi waɗannan abubuwa wancan na farkon shine masoyin Allah shi ko wannan mai faɗi a baki amma ayyukansa sun saba mu abin da yake faɗi a baki kaga ba masoyin Allah ba to wannan shine ma'auni to daga duk wanda yazo yace shi masoyin Allah ne to akwai ma'auni da za a auna domin a tantance a bambance waye masoyin Allah na gaskiya waye masoyin Allah kai a baki fa inna da'wa hadhihi al-mahabbati lillahi irin wannan da'awar kawai a faɗi a baki a ce ana san Allah min jinsi da'awar yahudi wan nasara al-mahabbata lillah jinsin su gida ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya tsakaninsu da irin yadda yahudu da nasara suka ce sun matsayin Allah wa qalat al nasara nahnu abna'ullahi Allah wa ahibba'u haka suka faɗi da yahudu da nasara suka ce mu 'ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah ne kaga su sun wuce suka ce masu 'ya'yan Allah ne Allah ne baban su ya iyazu billah kuma haka suke faɗi to irin wannan mutum ya zo kawai shi ke ne ya ce shi masoyin Allah ne da baki amma bai aiwatar da abin da Allah ya ce a yi to me bambancin sa da waɗannan yahudu da nasara waɗanda su suka ce su masoyan Allah ne kuma suka ce su yayin Allah ne ba bambanci sun su ɗaya lima fihim min an alladhi hum bihi fi ad al-asfali saboda munafincin da suke da shi wanda ya kai su a ranar gobe kiyama za su kasance fi ad-dark al-asfali min an-nar za su kasance a ƙasan ƙasa can na wutar jahannama kama qad takunu da'wa al-yahudi wan nasara sharran min da'awahum kamar yadda da'awar yahudu da nasara ta zama ta fi sharri fiye da da'awarsu idza lam yasilu ila mithl kufrihim idan wanda yake da irin wannan da'awar bai kai irin ta yahudu da nasara ba ta yahudu da nasara ta fi shi ta fi tashi amma dai sun yi kama sun faɗi da baki shi ma faɗi a baki amma wajen aiki babu wajen aiki babu su saka ‘yan uwa soyayyar Allah maɗaukacin sarki da ake yi na farko a cikin zuciya take amma aiki ke gaggata ta aikin kowa shi ke tantance shi masoyin Allah ne ko ba masoyin Allah ba amma faɗi a baki kowa zai iya yi kamar ne wancan baitin da aka aka sha jawo mana kullum yadda'i waslan bi laila wa laila la takabbu lahum bidaka kowa sai ce na san laila amma laila ai za ta samu musu haka nan kawai a baki ba a ce kana son wata budurwa da aure amma a ce ta fito ka kasa fitowa a ce ka kasa daki ka kasa kawowa a ce ka kawo toshi ka kasa kawo toshi sai na magana aure to soyayyar Allah subhanahu wataala ba a baki ake yin ta ba ƴan uwa ana yin ta ne a aikace wa fi tawrat wal injil ai a cikin littafin at-taura littafin Annabi Musa alaihi salam wal injili da kuma littafin injila littafin da aka ba mu annabi isa alaihi salam min at-targhib fi mahabbati ma hum muttafiqun alayhi a ciki akwai kwadai taguwa game da soyayyar Allah abinda duk sun yi ittifaki akai yadda aka umarce mu cewa mu so Allah a cikin alqur'ani to a cikin at ma an umarce su da su so Allah haka a cikin injila an umarci kiristoci su so Allah akwai kwadaitarwa a game da san Allah a cikin attaura da injila kamar yadda yake a cin alkur'ani amma sun yi aikata da gaske a'a hatta inna zalika indahum a'azam wasayan namusi har ya zama a wajensu mafi girman wasiyar da almala'ika jibrilu alaihi salam ya zo da ita a cin addinin su ita ce soyayyar Allah madaukakin sarki fafil injili a'azam wasayil masihi a cikin injila wato new testament littafin annabi isa mafi girman wasiyar da annabi isa alaihi salam ya mabiyansa an tuhibba Allah bi kulli qalbika wa aqlika wa nafsika wannan aya ce a cikin a cikin injila a cikin new testament an tuhibba Allah kasu Allah bi kulli qalbika da dukkan zuciyarka wa aqlika da hankalinka wa nafsika da ranka gabaki daya haka aka rubuta a cikin injila amma kuma me wannan rubutu ne kawai ai babu aikaci daga cikin mutanen da suka fi muna ma Allah madaukakin sarki ladabi a cikin halittar da Allah madaukakin sarki akwai yahudu da nasara har yau har gobe suna cin waɗanda suka fi muna nama Allah madaukakin sarki ladabi domin a cikin su ne aka rika samu waɗanda suka rika kashe annabawan Allah wa qatlihimul anbiya annabawan Allah su ne mafiya waɗanda Allah madaukakin su ne masoyan Allah na gaba gaba amma kuma a kashe su ba ɗaya ba Qur'ani cewa wa qatlihimul anbiya da kashe war annabawan da suka yi ba annabi dai sun kashe ba kuma sun ce su masoyan Allah ne sannan yahudu da nasaran nan masu cewa su masoyan Allah ne a baki su suka fi kowa rashin maganganu suka fi ma'alla kuke zaki maganganu na rashin ladabi sannan ga canza littafin Allah da suka rike yi sannan ga cin haram duk abin da Allah ya ce ya so to su ne gaba-gaba wajen aikata shi har yau har magajin gobe to ina so yadda suke ma Allah madaukakin sarki ashe a baki ne su daga kowa zai iya iddi'ain abu a baki da ba suka ce kai kaza ne to amma kai ne yanzu yau ka gina ma ka ce kai ne shugaban kasar Najeriya kai ta faɗa sai ka zama ko a gangaro ka ce kai ne gwamnan jihar ko ka ce kai ne sarkin garinku ko ka ce kai ne ciyaman na garinku ko ka ce ka naɗa kanka kansila a ta ce maka honorable ko ka ce kai ɗan majalisa ne don za ka iya da baki musamman wannan zamanin namu na hauka da ake ciki kowa zai iya faɗin abin da ya ga dama ya rubuta abin da ya ga dama ba wanda zai zo ya bu ba a ci to kowa zai iya wannan so da ka ce kai masoyin Allah ne a baki kai masoyin manzon sama ne wallahi abu ne mai sauki amma inda ake tantance abubuwa shine sai an zo ga aiki sai a gani ka tsaya akan wannan soyayya da abin da take hukunta sharɗin soyayya ka cika so da ka yahudu da nasara ga abin da aka faɗi musu an tuhibba Allah bi kulli qalbika wa aqlika wa nafsika ka so Allah madaukakin sarki bi kulli qalbika da dukkan zuciyarka zuciyarka ya zama soyayyar Allah ita ta mamaye ta wa aqlika sannan tunaninka kwakwalwarka ya zama tunanin Allah ke juya ta sannan wa nafsika gabaki ɗaya kanka ka ba Allah madaukakin sarki ya zama soyayya Allah ke juya ka haka aka ce musu amma fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wannan nan da suka yi kafirci yahudu da nasara sai suka juya ba san Allah a tare da su yahuda sai da suka a taura gefe guda suka kirkiro littafin da suke ce masa talmud suka kirkiro talmud miyagun maganganu ne a cikin talmud wanda kare ba zai iya ci ban aka alade ma ba zai iya ci ba don alade ai ya fi kazanta fiye da kare alade ba zai iya cin waɗannan maganganun da suke cikin at-talmud ba kuma ana iddia in cewa littafin Allah والنصارى يدعون قيامهم بهذه mahabbaci kiristoci suna iddi'a'i da baki suna kirarin cewa wai sun tsaye akan wannan soyayya wa annama hum fihi min az-zuhri wal ibadati sannan abinda suka kirkiran makansa na zuhudu gudun duniya wal ibadati da kuma ibadar da suke yi huwa min zalika yana cikin wannan wai soyayya Allah ce to hatta zuhudin yau kiristocin yau Sai za a shan ahmad ta rahmatullahi alaihi ita shi ba turkutun da ke ba shi mamaki da dariya kamar turkutun wannan zamanin hatta zuhudin ma yanzu ina yake akwai wanda ya kai san duniya yanzu shi kan shi wakilin da suke cewa ne wakilin annabi isa yau a duniya ba roma rigar shi kawai da yake sa aka baka ita to kaga mai yin kuɗi da silikin alharini ake tsinka masa riga duk rigar da fafaro ma zai sa alharini ake tsinkawa da alharini ake tsinka masa to alharini na wani a ina ma za ka gan shi sai su can da suke sa kayan dama mu haramun ne namiji ya sa to da shi ake masa ɗinki to ina zuhudu kuma wai shi ne wakilin annabi isa alaihi salam <laughs> yau a duniyan ana magana shine wakilin annabi isa shine mai yada bishara ta annabi isa alaihi salam a yadda suke faɗi annabi isa alaihi salam da'awarsa abin abinda ya zo da shi shine kyamar duniya daga cikin maganganunsa da ake ruwaitowa yana cewa innamad duniya qantaratu fa'abuha wa la ta'muha yake duniyar nan kamar ruwan ruwa ne kawai abin nan ruwa ne kawai kogi ne ya ce ku tsallake ka ku tsaya ginawa ana gina kogi ka tsallake ka yi ka wuce su haka ya faɗi amma yanzu akwai wanda ya kai su handama da babakiri da san duniya to wai wannan zuhudin da suke cewa suna yi zuhudin da aka muna na ma'anarsa domin mu kama musulmai yau ai mun zalunci kalmar zuhudu a cikin mutanen da suka zalunci kalmar zuhudu har da mu wasu daga cikin musulmai yau me me ake ce ma zuhudu mafi yawancin musulmai ba su san me zuhudu ba to haka su ma waɗancan kiristocin na da can masu cewa suna zuhudu suna ibada ba su san me zuhudun ba sannan ibada da suke ibada ce ta jahilci domin a duniya babu wanda ya kai kirista jahilci amma kuma yana iddiyayin bautar Allah shi yasa duk abin da ya zo masa kawai sai yanzu da yau za ka ɗauki kiristancin da ake yi a duniya ka kasa shi gida goma kashi takwas ɗin da ake yi kiristanci da ake yau kashi takwas a cikin goma duka bida'a ba ko ɗaya a cikin injila babu a new testament babu hatta new testament din wanda aka jirkita shi kashi takwas a cikin goma duka kirkira aka yi ba shi so da wani addini ne da yau kawai wani ya ga dama sai zai canza shi sai ce abu kaza yake son a yi abu kaza ake son a yi shi shi nan zai a canza shi ke nan. kowa na da dama in ya kai matsayin da ake girmama shi mabiyan shi suke bi girmama shi ya zo ya ce ga abin da yake son yayi a cikin addini to haka wasu suke son musuluncin mai koma haka wasu suka mai da musuluncin mu yau kawai wani ƙato in ya ci ya koshi sai ya zo sai ta yi abu kaza za a yi yana da mabiya shi kenan kawai sai a kirkiri wannan abu sai a mai da shi ibada a kan shi za a bauta ma Allah kuma a hukunta duk wanda bai yi shi ba a ce makiyin Allah ba musulunci yake ba wa hum bara'un min mahabbatillah alhali waɗannan kiristocin sun yi hannun doki sun yi hannun riga da soyayyar Allah ba masoyan Allah ba idza lam yattabi'u ma ahabbahu tunda matukar ai ba su bi abinda Allah madaukakin sarki ke so ba babban abinda kiristoci zaka gane cewa su ba masoyan Allah bane zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suka musa shi suka ki da shi annabi shine masoyin Allah wanda Allah bai halicci wani masoyin sa kamar shi ba me yasa da annabi sama yazo suka ki imani da shi da kan ai rantsuwa suke yi la in ja'ahum rasulun la yakununna ahda min ihdal al-umam شذات كوى شريعة فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيد لين جاءهم نذير برسول بنذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيد فيما ترتفي abin da rantsuwa da suke yin annabi ya zo da mai gargadi ya zo to za su fi zama kowa daga ɗaya daga cikin bayin ma'um al'ummatan da suka fi shirya amma da ya zo musu mai kawo sai suka gudu suka ƙibinsa suka shirya makirci ya za su shiga sun gama da shi har yau ƙiyayya da makiya musulunci suke ma musulunci raguwa take ko ƙaruwa take nunnun kowa take falittaba'u ma askhata Allah ai waɗannan kiristocin masu ba abinda ya fusata Allah ne wa karihu ridwanahu kuma sun iyaddar Allah fa a amalahum sai Allah ya ba su aikin wallahu yuridu al Allah kuma dama yana ƙin kafarai wa yamqutuhum kuma Allah yana ƙace su ya tanadar musu azaba wa yal'anuhum kuma yana tsine musu albarka so daga duk mutumin da yake iddia'in shi masoyin Allah ne to za a gan shi gaba gaba wajen san abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da aikata shi da aiwatar da shi da nisantar ababen da Allah maɗaukacin sarki baya so da kuma kin waɗanda Allah baya so da kuma kin abin da Allah maɗaukacin sarki shi ma yake ki wa huwa subhanahu yuhibbu man yuhibbuhu ƙa'ida kuma Allah maɗaukakin sarki yana son duk wanda yake son shi in dai ka soyayyar da kake ma Allah ta gaskiya ce to Allah zai so ka <laughs> kun ji shari'a in kana son Allah Allah zai so ka la yumkinu an yakuna al-'abdu muhibban lillah ba zai yiwu ba bawa ya kasance masoyin Allah wallahu ta'ala ghayru muhibbin lahu Allah kuma ya zama shi kuma zai san shi ba zai yiwu ba in kana son Allah da gaske to Allah mana kudin sarki bai so amma sharaɗin shi ne kana son shi da gaske sannan cika sharaɗin shi ne aiki cika sharaɗin shi ne aiki in an cika sharaɗin duk wanda ya cika sharaɗin soyayya Allah to Allah zai so shi بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له gwaggwadon yadda bawa yake son Allah gwaggwadon shi ma yadda Allah zai so shi haka Allah yake mu'amala da bayansa gwaggwadon yadda kake son sa kake tsara ibadinsa kake biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam gwaggwadon shi kuma yadda zai so ka wa in kana jaza'ullahi li'abdihi a'zama duk da cewa kuma ai sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ma bawansa ya fi girma ai bayan ya soka kuma sai maka sakamako to kawai misali a ce ba sakamako wanda dole dama akwai sakamakon amma ka kaddara ba sakamako sai Allah ya ce tunda kana son shi shi ma ya ce yana son bai ishi mutum ba wannan ba to kuma bayan wannan kuma akwai sakamako domin haka nan kawai Allah ba zai so ka ba kuma shike nan zai kyale ka a dole akwai sakamako da zai biyo bayan wannan soyayyar da Allah madaukakin sarki yake maka haka Allah yake mu'amala da bayinsa kama fil hadisi sahihi ilahi kaman yadda ya tabbata a hadisi sahihi hadisi qudsi hadisi ilahi hadisi kudusi hadisi rabbani shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah ya ce kaza amma kuma magana ba a cikin Qur'ani take ba mun gane ba a cikin Qur'ani take ba shine ake ce masa al-hadith al-qudsi to hadisi anillahi ta'ala daga Allah madaukakin sarki annahu qala Allah da kansa yace man taqarraba ilayya shibiran, taqarrabtu ilayhi zira'an duk wanda taqarraba ilayya duk wanda ya nemi kusanci da ni shibiran dani daya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi zira'i ɗaya. kamu ɗaya ke wa man taqarraba ilayya zira'an duk kuma wanda ya nemi kusanci zuwa gare ni da kamu ɗaya taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi da yadi ɗaya shine ba wa man atani yamshi duk wanda yazo waje na yana tafiya a hankali a ataituhu harwala ni kuma zan zo masa da gaggawa haka Allah madaukakin zaki ya faɗi iyakar kusancin kada Allah subhanahu wata'ala iyakar kusancin shi gare ka in ka nemi kusanci da shi to shi ce shi yasa sai ka ga Allah madaukakin sarki ya hana ka kwanciya hankali ya hana maka natsuwa saboda me kai nisa da shi ba yadda za a yi kana tsara dokokin Allah madaukakin sarki Allah ya sa maka kuncin zuciya wannan inshirahu sadaq ba abin da ya fi shi tsada a duniya ka zauna zuciyar ka lafiya talau ba ka da tashin hankali kana da natsuwa kana da unsi baka da wahsha baka da rikicewa baka da rudu baka da kai mutum ya ce ya tashi wai da safe wai yana jin haushin kowa saboda ne me dalili wai kowa jin haushin shi yake ka yi nisa da Allah dole ko ka ji haushin kowa kai kanka kana jin haushin kanka irin shi ne yake kai ai wasu lalace wasu ta kai shi ke sai mutum ya ce ya kashe kanshi in ko bai kashe kanshi a fili ba ya kashe kanshi a zuciya shi ne kawai ya ce zuciyar mutum ta tsinke ya samu abin da laraba suke ce mishi zabha zabha sadariya kawai kirjin zuciyar shi ta fashe ya ta tsinke kawai shi kenan ya mutu haka nan ya kwanta lafiya lau ya yi nisa da Allah ba zikiri ba ambatan Allah ya za a yi baka ambata Allah ka tambayi musulmi ka ce yaushe shagabanka da karanta alkur'ani ya ce shi ya manta saurara yaushe shagabanka da ya ce shi ya manta kana jikirin safe kana jikirin maraice a duk abin da Allah maɗaukakin zaki ya ce sallah in ya zo zai yi ta bai san abin da yake yi ba amma duk surutun duniyar nan da shi ake ya za a yi ka ta natsu ne sai Allah maɗaukakin zaki sai kulle maka kowanne shine wa man yurida an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan annama yas'abu fi as-sama' in Allah madaukakin sarki ya nufin bawan sai lalace to yaj'al sadrahu dayyqan harajan sai Allah madaukakin sarki ya ƙuntata masa zuciya ba zai zama yana da nutsuwa ba ko kaga yana dariya to kawai yaƙe ne amma zuciya ba ta dariya ana son zuciyarka ta yi dariya zuciyarka ta zama cikin farin ciki Ya neman kusancinka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah wani sai Allah ya fitine shi da matar shi sai ta kuntuma kuntuka mishi tsiya ka saba ma Allah sai Allah ya baka salifa imra'atun salifa zama ce ta kuntuma ka maka tsiya baka ba Allah ba ya za ya tafi ka wani 'ya'ya wato gwaggwadon yadda kake bin Allah subhanahu wa ta'ala kake tsara dokokinsa kake tuna shi ya zama abin tunawarka abin ambatanka ko da yaushe dokokinsa kana bin su sau da kafa kana tsare su ababen da ya hana kana yin kokari wajen tsara kanka sai Allah ya baka nutsuwa. yanzu da za ka koma can baya magabata me yasa duk irin cututtukan da ake da su na zamani ba su da su in an tashi ta wai abincin da ake ci ne wallahi ba shi kadai bane hadda saban Allah kwara kawai mutum ya lalace cikin ɗan ƙaramin lokaci wani mutum ya je mai ya zamo ne gashi ba ne tsuwar zuciya wannan shine alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana daidai gwaggwadon yadda kake neman kusanci da Allah daidai yadda Allah shi ma zai kusance ka ya ƙaunace ka ya tallafa maka a cikin rayuwa ya baka natsuwar rayuwa ya sa ka zauna lafiya wanda yau shine abin da duniyar nan ta rasa ciwo na ka'aba yau marzul ka'aba ciwon damuwa shi ke gudanar da duniya natsuwan nan an kasa samunta ga dukiya ga abinci mai kyau ga manya-manyan gidaje ga motoci masu kyau masu tsada amma babu natsuwar zuciya babu ishirahu sadir zuciya ba ta natsu ba to duk mutumin da zuciya shi ta natsu ba ba yi da kwanci hankali ba abin da zai kwanta mishi da hankali Shi ne karshe sai mutum ya zo ya halaka in Allah bai masa gamdakatar ba sai ya je ya ce to bari ya shaye-shaye wai shaye-shaye ne zai kwanta mishi da hankali ga shi ke ya tafi bari ya sha ya zama seti Allah shi kyauta shi ne wannan soyayyar Allah maɗaukacin sarki dai tana samuwa ne gwagwadon yadda ka tsara dokokinsa وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين أي ألا يا بعد الأبار شيء وأنه يحب المتقين هنا ثم تتقوى ya mana irin kwatankwacin wannan batun a baya Allah ya ce yana son masu takwa mai takwa at-taqwa imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi Allah yajidaka Allahu haythu nahaka wa Allah yaqidaka haythu amaraka aiwatar da abubuwan da Allah ya ce kai da nisantar abubuwan da yake ya hana shi ne ake ce mataqwa a wani ta'adirin suka ce Allah yajidaka Allahu haythu nahaka kada Allah ya same ka inda ya hana ka wa Allah ya tsida ka haifu amara sannan kai ya rasa ka inda ya baka umarni ya ganka a masallaci kai ya ganka a gidan dambe ko kai ya ganka a gidan caca kai ya ganka a gidan karuwai kai ya ganka a gidan shaye-shaye duk waɗannan tsara dokoki kenan na Allah maɗaukacin sarki waya ka a ɗauka a gani in aka duba abinda za a gani shine waya ka musulma mummuna Taƙiyya ba waya ka fasika bace ko fajira akwai waɗanda wayoyinsu fajirai ne fasikai mujirman wayoyi ne babu abin da ke ciki illa saban Allah maɗaukacin sarki abin da ake gani da abin da ake ji a wayar kai zama in an duba ta abin da za a gani shine abin da Allah ke so a gani dokokin Allah maɗaukacin sarki ƙwar'ani kasa kake kara kake ji hadisan manzal sama wa'azo zan malamai shikenan to Allah na san masu wannan sifa muttaquna kenan masu taqwa Allah na san su al-muhsinin kuma Allah madaukakin sarki yana san masu ihsani masu ihsani sune waɗanda suke bauta ma Allah madaukakin sarki kamar suna ganin Allah in ba su ganin shi to shi yana ganin su shine ihsani ai duk da ihsani matakai biyu ne akwai al-ihsanu ila Allah ko ma'a Allah akwai al-ihsanu ma'a khalq al-ihsanu ma al Allah kenan kyautata ma Allah madaukakin sarki shine an ta'abu da kuka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta masa kamar kana ganin sa in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka sai al-ihsanu ila al kyautata ma bayin Allah su kuma an tu'amila kullu makhluqin bima yula'imuhu كما يدن رحمة الله عليه كتوى وعاشرت كل دليس بما يلائمه نازو نادا قوة دا أبن دي انزو نادش شين إحسان الإحسان إلى الخلق على الأقل إذا بك أمبانا بك وخلق سوتا إن كان نازو نادا باين أن لا إن بك أمبانا بك وخلق سوتا دا قوة من قال يعني عادة بيع الإمام الحسن البصري منين الإحسان إلى الخلق Ya yace khafful adha ihtimalul adha wa badlun nada ce khafful adha kaka cutar da kowa ihtimalul adha sannan ka yi haƙuri in an cutar da kai ka yafi sannan sai badlun nada sai mataki na ƙarshe shi shine fi wahala shi ne kuma kai kyauta ka riƙa badawa na farko baka cutar ba na biyun an cutar da kai ka shanye na uku karkaba da to da waɗannan sufofin guda uku za ka mallaki mutane sai dai mutum ya kai la'imi, in mutum ya zama la'imi to ba da ka iya da shi in ka ba shi ma sai ya zage ka in ka wuce akwai yau su suka fi yawa a cikin mutane waɗanda ake kyautata musu su ce kai wawa ne baka san abin da kake yi ba Allah shi kyauta su Allah na san masu wannan sifar ta ihsani والصابرين سنة ألا ينا تم تجوريا ما الصبر الصبر شيني تبتع كان أب كومو مهالسة شيني كشمع الصبر جوريا كذا ما Allah ألا ينا masu تجوريا rayuwar nan tana gudana ne idan akwai juriya ba abin za ka samu ba tare da ka jure ba har masu sabon Allah ya juriya suke yi da wannan juriyar ta mutum ya yarda da duk abin da zai fa'ar da shi ya jure ya ci gaba da ito kai da kake bin Allah kai ne ya fi cancanta ka jure a zaga a duka a faɗi duk abin da za a faɗi amma ka tsaya a kan wannan manufar taka to Allah na san masu wannan sifa wa yuhibbu tawwabi sannan Allah yana san masu tuba waɗanda in sun saba ma Allah sai su dena su istighfari su dana sai sannan kuma matsafin wannan mummunan aikin da suka yi sai su aikata abin alkhairi tuba ke wannan tuban yan uwa yana ba da wahala malamai suka ce yana da matakai guda uku ko yana da sinadarai guda uku da su suke yin sa shi tuba akwai al'unsurul ma'arifi akwai al'unsurul wijdani akwai al'unsurul amali al'unsurul ma'arifi ne ka san ma saban kake domin wani yana saɓan ba, bai san sabo yake ba ka yadda saban kake shi al al'unsu bulmari sanin saɓo a matsayin saɓo, to mataki ne na alamar mutum zai iya tuba yanzu ya za ka yi da mutanen da suke cewa su suke ɗan ne abin bautansu kana jin za ka iya shirya da waɗannan shi ɗan suke bauta mawa sannan manzansu shine dajjal suna jiran shi bai zo ba amma zai zo so da suna nan suna jiran ma'buduhum ash-shaytanu iblis sannan wa rasuluhum ad-dajjal al-masih ad-dajjal zo nan ya zaka ka shirye da su bauta fa suke ma shaydan kaga me zaka iya musu to tuba matakinsa na farko shine mataki na mutum ya san cewa saban yake yi don baka gane zabo kake ba to me za ka yi shi yasa ai malamai suka ce bid'a ta fi wahalar tuba fiye da saban Allah saboda me yin bid'a shi gani yake yi shi shi Allah ne Allah yake ba ma kuma sai ma ya shiga aljanna sannan kai in ka samu za ka shiga sannan za ka shiga to wannan ya za ka shirya da shi sai dai kai ta sai ta yi kuma duk yadda kai wa'azi to sai ce ai shi kake ka ta da kura da shi kake kuma duk laushin muryar ka sai ya ce ka zagai duk mai bid'a sai ya ce ka zage shi sai dai ba za ka faɗe ta ba kana faɗin sunanta to zai ce ka zage shi wannan kalmar kana cewa bid'a to kawai ka zage shi ta faɗin sunan shi ba kama sun sunan baban shi ba mu hausawa ai zagin baban mutum ake yi sai an kira sunan baban mutum sannan sai a zagai kaga ne wannan to al'unsur al ke kenan sai al'unsur al ne. bayan mutum ya san sabo ke sabon ya dame shi a zuciyar shi alama ce ta tsoron Allah mutum ya saba ma Allah ya rika jin sabon ya dame me yasa yi kaga mutum ya dawo yana kuka ɗan kwanakin nan daga jiya ne ko shekaran jiya a rika yada wasu firar tsohuwar firar ce da bbc suka yi da wasu 'yan mata guda biyu 'yan kano masu shaye-shaye shaye-shayen wiwi akwai tayar da hankali a cikin wannan firar amma za ka gane bambanci tsakanin su biyu ɗaya ta yadda abin da take saɓo ne kuma har ta addu'a tana fatan cewa allah madauki take fitar da ita a ciki ita ko ɗaya a mankas take ba ta ce ina ai ba za ta taba bari ba kaga bambancin su daga cikin darussan da duk wanda ya saurari wannan firar ya kamata ya fitar shine bambanci tsakanin waɗannan 'yan matan guda biyu da ta farkon da ta biya ta farkon tana nuna ita cikin da na sani take akwai akwai wujidani a tare da ita tana cikin damuwa ta ce ba ta ma yadda uwarta ta gane iyayenta su gane abin da take ita ko watan ta ce ina tana ma da yara duk wanda ya ce zai taba ta to farka shi ana ma firar da ita a arkita take maganan ma ga ta nan kawai yin ta take biye da ta ga dama kaga akwai bambancin wannan akwai al'unsurin wujidani a tare da ita ana mata fatan da izinin Allah Allah zai zai shiryatar da ita amma wannan babu alama shirya a tare da ita sai dai Allah shi kyauta sai wani abin da Allah ya yi hukuma ma ta san da ita haka ta ce to kaga al'unsurul wujdan kenan a tuba sai al'unsurul amali al'unsurul amali shi kuma shine aiki ba a tuba ba tare da kuma an canza ba sai an yi aiki na tukuru a bar waɗanda ake saba ma'allan tare da su wajen da ake zuwa a yi saban a daina zuwa duk abin da zai ja mu mutum saban in waya ce mutum yake saba ma'allan da ita to sai ya aje ta gefe guda kawai me amfanin ta wai da za ta kai mutum wuta sai ya aje ta tunda in ma damar yana tare da wannan wayar to zai ci gaba da saba ma'allan. sai zai nemo wadda ba a sama data ko ya ci gaba da kawai a kira shi ya kira sauran waɗancan miyagun abubuwan da ake yi da waya sai an sa data wanda ake shiga ta intanet a turo masa bayanai ko a ya tura su ke ya bai ya aji ta gefe guda kun ga waɗannan su ne to Allah na san masu irin wannan tuba wa yuhibbul mutatahhirin sannan Allah yana san masu tsarkaka tsarki da ma'anoninsa da yawa daga ciki akwai a tafihul kalbi akwai tsarkake zuciya sannan daga ciki a tafihul badini tsarkake jiki sannan a tafihul makani tsarkake inda mutum zai bauta ma Allah maɗaukacin sarki wannan suna cin manya-manyan nau'ukan tsarki guda uku tsarkake zuciya tsarkake jiki tsarkake tufafi shine at-tatheeru al-malbas tsarkake tufafi sannan kuma sai a tatheeru makani tsarkake wuri to Allah na san masu wannan sai sa aka shar'anta mana alwala alwala tasirin da ne fa manya-manyan tasiri akwai a tafhirul kalbi akwai a tafhiru albalini a cikin alwala kuma hadisi ya zo da shi manzo Allah ta sama a hadisin Bukhari da Muslim manzo sama ya faɗi cewa duk lokacin da bawa yake wanka yake alwala to duk gabar da ya wanke sai zunuban da ya aikata sai sun zuba yana wanke zunubansa ne kin mutum ya wanke huska to zunuban da ya aikata da huskarsa ya wanke su in ya wanke hannunsa to zunuban da ya aikata da hannunsa ana fatan ya wanke waɗannan zunuban haka na tattaki da ƙafa haka in ya kurkura baki zunubin da ya da baki ana fatan ya wanke shi kaga a tafhirul qalbi kenan sannan sai a tafhirul badani manzon sama ya ya buga mana misalin alwala da mutum yake so biyar a rana da sallah to biyar كمثل نحن غمر جار على باب أحدكم يغتسل kulla كل يوم خمس مرات kamar mutum ne a bakin gidansa akwai koji amma wannan zamanin sai ka ce yana da wani bayansa wanda yake mai kayan. sannan a cikin bayan nan akwai wani medicated sock wani sabulu na likitanci na kula da lafiya da shi yake wanka kullum sai wanka kuma sau biyar za ka ga tare da shi haka ba za ka ga a tare da shi to kun ga duk su ne waɗannan to Allah yana son masu tsarki kuwa huwa hibbu man fa'ala ma umira bihi min wajibi kai Allah ma na son duk wanda ya aikata abinda aka umarce shi na wajibi kana Allah ya ce ai sallah kana yin sallah to Allah na son ka amma sharadin shine kai sallar da Allah ya ce ayi ba ta shaƙa ba Allah baya an san sallar shata sannan Allah baya baya karban yar faki sallar yar faki da ta shata Allah ba ruwan shi da su bai saukar da su ba sallan manzon Allah ta sama sallu kama ra'aytumuni usalli ita ce Allah sallar da Allah ke ansa sallar da yace manzon sai zo ya karantar da mu aka gayyace shi sama kowane hukunci ana saukar da shi a ƙasa ne amma da za a wajabta sallah sai aka gayyaci annabi sallallahu alaihi sallama, gayyata ta musamma ya tafi inda babu wanda ya taba zuwa wajen sai shi ya je ya karbo sallah sannan ya dawo annabi sama kuma ya zauna shekara shekaru yana karantar da sallah yana karantar da sallah har hawa minbari yake yana nuna yadda ake sallah in ya gama ya ce inna ma sana'atu zalika li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati na yi haka ne saboda ku koyi da ni kuma ku san yadda nake sallah to irin ta ake magana kanta tun daga kiran sallah tun da abin da ya shafi iqama abin kai tun kafin ma nan tun daga tsarkinka ya tsarkinka yake tsarkin gaske kake koko ba tsarki a zo kiran sallah kiran sallah da kake daidai ce irin daidai kake kiran sallah a zo iqama a zo cikin sallar ya kayan cikin sallar yake to duk wannan Allah na san in mutun yi wannan na wajibi wa mustahabbi kai idan kai mustahabbi ma Allah na san ka ka shigo masallaci in ba wani dalili yake mai karfi ba kai raka'a biyu kafin ka zauna mustahabbi kafin sallah a jihar kai sallah raka'a biyu musahabi ne ko raka'a hudu bayan sallah a jihar kai raka'a biyu ko raka'a hudu musahabi ne kafin asuba kai raka'a biyu musahabi ne da sauransu kafin magriba kai raka'a biyu musahabi ne kafin sallar isha'i kai raka'a biyu musahabi ne sannan ka tashi da daddare kai sallah musahabi ne to in kai Allah na son ka kama fil hadisi sahihi kaman yadda ya zo a cikin hadisi sahihi shi ma dai wannan hadisi wannan hadisin malamai ya shahara a wajen malamai suna cin shi hadisul waliyyi hadisul wali hadisin da ke bayani akan waliyin Allah ta yaya ake zama waliyai la yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai bushe yana neman kusanci zuwa gare ni ba ta hanyar aikata nafilfili nafilfili abinda ba ce maka tilas sai kayi ba su ana su ne domin ƙarin lada hatta uhibbahu har sai na so shi so daga in kana nafilfili zaka zama masoyin Allah فإذا أحببته إذا نسوش كنت سمعه الذي يسمع به da زمنيني نكي قلاد جنس zai ji komai ba زمن بزيج wa بسيء الهيري وبصره الذي يبصر به sannan zan zamani nake kula masa da ganinsa wanda yake gani da shi ta yadda ba zai ga komai ba sai alheri ba zai kalli komai ba sai abinda Allah ya yarda da shi kun ga ashe da na filfili ma. mutumin da yake nafulfuli Allah na san sa haka nafulfulin azumi ga nafulfulin azumi nan da yawa salatatu ayyami min kulli shahar, kowane wata mutum ya azumi uku wala siyama ayyamul bidhi musamman ma kwanakin farin wata mutum ya yi su sha uku sha hudu sha biyar sannan azumin litinin da alhamis duka mutum ya waɗannan da sauransu haka na filfili na sadaka bayan mutum mai dukiya ne ya yi sadaka ya yi zakarsa to kuma ya rika sadaka ya rika kyauta duk wannan yana cikin na filfili to mutum yana wannan Allah ta'ala zai so shi so daga ita ce ka'ida so daga Allah na san dukkan mutumin da ya aiwatar da wani aiki na ibadarsa Allah na san shi shi yasa ka shedin ka ka kasance kana da sakaci a game da wannan to daga Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya tsare mu daga miyagun ayyuka ya sa mu zama masoyan Allah madaukakin sarki